Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Amincin Allah da rahmar bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana ɗauke da wannan shiri naku mai suna ku da kunnuwanku.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 bibiya ko gidansu ba ku biyo mu don jin me zai faru a cikin gidansu su ba Bai damu da dare ya yi ba, ya fara buga ƙofar gidan. Malam Adamu da Aisha da ke zaune suna shawarar yadda za su faɗa wa mutane dalilin da ya sa aka fasa auren. Mamaki ne ya rufe su da suka ji ana ƙwanƙwasa ƙofar. Ne ya sa Malam Adamu duba agogo tare da miƙewa ya nufi hanyar waje. Aisha ita ma ta zura hijabinta ta bi bayansa. Yazid kuwa hankalinsa gaba ɗaya ba a jikinsa yake ba. Ba shi da burin da ya wuce a buɗe ƙofar ya ji gaskiyar lamarin hakan ya sa sam bai iya daina bugawa ba duk da ana ta cewa waye. Shahada Malam Adamu ya yi ya buɗe ƙofar. Yazid ya yi sauri ya zube a ƙasa cikin rawar murya ya fara gaishe shi. Wani irin baƙin ciki ne ya rufe Malam Adamu da ya ga zallar rainin hankalin da Yazid ya zo miki da shi. ɗazun nan ya zo ƙofar gidan nan har da su shaƙa yanzu kuma ya wani zo ya zube a gabansa mai yaron nan yake nufi da shi ne malam adamu a zuciye ya ci kuma wuyan rigar yazid tare da miƙar da shi tsaye yana uban me kake nema a gidana cin mutuncin da ka min ɗazu ne bai ishe ka ba shine ka ƙara dawowa yazid cikin tsananin mamaki da rawar jiki ƙirjinsa kamar ya faɗo ya ce baba ni kuma yaushe na zo ƙofar gidan nan har na yi cin mutunci wallahi rabuna da kofar gidan nan tun shekaran jiya da daddare da muka gaisa da kai wallahi baba tun jiya ina bauchi mahaifiyata ce ta kira ni a waya take gaya min an da kaya shine na taho akan bari na zo na ji me yake faruwa Aisha kasa haƙuri ta yi dan Yazid kawai da take gani ji take kamar ta shaƙe shi ta mishi dukan mutuwa ƙaryan ma da yake shararawa ya fi komai kona mata rai haka ne yasa ta lailai wani uban ashar tana ka ci uwarka ka zo ƙofar gidan nan ka ci mana mutunci cin mutuncin ka bai tsaya iya fasa aure ba har malam ka shaƙe wa wuya kana zagin sa dama ashe kai ɗan shaye-shaye ne ba sani ba to bari ka ji in faɗa maka ka bar ƙofar gidan nan yanzu ko na raka ka da muciya tsabar baka da kunya sai da abin da ka shaye sake ka zaka zo ka raina mana hankali Yazid cikin wani irin rawan jiki ya zube a ƙasa yana mama na rantse da Allah tun jiya ina bauchi shigowa ta garin nan kenan na rantse da Allah ba ni bane sai dai idan mai kama da ni ne ya zo wallahi aiki na je Bauchi Malam Adamu kallon mai taɓin hankali kawai yake masa dan yanzu ya ƙara yarda cewar Yazid yana shaye-shaye Dan kayan da ya saka ma ya zo ɗazun shine a jikinsa ma yanzu har takalmin ƙafarsa. Aisha kuwa zaginsa kawai take tana ya fice mata daga ƙofar gida. Yazid miƙewa waye da sauri da ya ga alamar Malam Adamu na neman rufe ƙofa ya bar shi a haka hannunsa aljihu ya zaro wayarsa hannunsa na balaƙin rawa ya kira wanda ya je yi wa aiki a Bauchi ya saka handsfree yana baba don Allah ka tsaya ka ji idan ƙarya nake maka ba ɓata lokaci aka ɗaga wayar Malam Adamu ya yi wa Aisha alamar ta yi shiru da bambamin da take yi su ji irin salon da Yazid ya zo musu da shi Yazid kuwa cikin rawar murya ya ce Alhaji don Allah ka yi haƙuri da kiran da na ma da daddare ina cikin matsala ne kuma kiranka da na yi a waya zai iya samun mafita ina jin ka alhaji dan allah jiya da karfe nawa na iso bauchi karfe biyun rana karfe nawa Auwalu ya ce maka na bar bauchi wajen karfe shida lafiya dai ko dan dan makulli kawai Auwalu ya bani ya ce ka tafi ba komai alhaji na gode zan kira ka gobe daga haka ya katsa wayar yana kallon malam adamu malam adamu girgiza kai kawai yake na tsabar rainin hankali, da yazid ya zo musu da shi Yazid kuwa ya ce, Wallahi, wallahi baba, ba ni ba ne, ka ma ji da kanka wanda na je yi wa aiki, wallahi shigowa na garin nan kenan, ka yarda da ni. Aisha da sauri ta buɗe baki za ta yi magana, Malam Adamu ya dakatar da ita ya ce, Haka ne Yazid, ai ban san ku ‘yan biyu ba ne, ka ne ya zo ɗazun, ya sako irin kayan da ka zo, ya zo ya ci min mutunci ya shaƙe min wuya, akan na maida masa kayan aurensa. To ina so na faɗa maka wani abu, ko ma kai ne, ko ma ba kai ba ne, na fasa baka auren 'yata. ka je ka nemi wata ka aura dan tsautsayi sa ma na baka za ka iya kashe ta ka dawo ka ce ba kai ba ne, don haka ka bar min ƙofar gidana cikin mutunci ba sai na tara maka mutane ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba wallahi ba ni bane ka yarda da ni baba kar ku min haka sai dai ya rage saura sati ɗaya biki ka ce ka fasa bani 'yarka? idan wani laifin na maka ayya cika yi haƙuri, kar ka raba ni da ‘yarka. Ta ja hannun Malam Adamu ta rufe ƙofar ta saka sakata. Yazid kuwa bai san lokacin da hawaye suka hau zubo mishi ba. Bai san tsawon lokacin da ya ɗauka a tsaye a ƙofar gidan ba, sai haushin karnuka ne suka sa ya ɗan dawo hayyacinsa. Ji yake da ma mafarki yake. A haka ya nufi gida yana surutai shi kaɗai. A tsakar gida ya tarar da mahaifiyarsa sai kai kawo take, don tana ta kiran shi a waya bai ɗauka ba. da sauri ta nufi wajensa tana tambayar shi abin da ya same shi inda yazid ya zube a ƙasa tare da dafikansa, ya fara gaya mata yadda suka yi da malam adamu tsaki mahaifiyarsa ta ja tana ai ko da ma ya ce zai baka auren yar tasa ba yarda zan yi ba don mutanen ba su da mutunci a nan ita ma ta kwashe duk yadda suka yi da su ta gaya mishi ta ƙara da don haka wallahi ko ita ce autar mata sai ka haƙura da ita kuma don sun yi maka haka ba shi zai hana ka angwance ba don ni har na yi magana da gwaggwa hansai akan za mu mai da bikin kan shamsiya yar uwarka yazid hankali a tashe ya ɗago yana ummi karki min haka wallahi ba na santa ta suwai ba nake so ki bari gobe zan je na san yadda zan yi na shawo kansu ka ci ubanka yazidu ai ko yar gwal ce wallahi ka haƙura da ita kenan kuma bari ka ji in gaya maka wallahi ko bayan raina ka aure ta ba zan yafe maka ba don haka ka shirya amsar shamsiya a matsayin matarka goben nan za a kai duk kayan nan gidansu don ba zan ji kunya ba su ne dai za su ji kunya daga haka ta shige ɗaki Ya da ƙarfin addu'o'i ya dawo daidai ya miƙe duk da tashin hankalin da yake ciki ya je ya ɗaura alwala akan Allah ya sa hakan shi ya fi masa alkhairi Allah kuma ya cire masa san suwai ba a ransa cikin ikon Allah Bayan kwana uku ya ji son Suwaiban na raguwa a ransa. Ya amshi zaɓin mahaifiyarsa da hannu biyu wannan kenan. Suwaiba ita ma a haka ta ɗan yi koke-kokenta na kwana biyu ta ware. Malam Adamu su ma a yadda suka yaɗa za su aurar da ‘ya a haka suka ƙara yaɗa an fasa auren. A haka rayuwa ta ci gaba da tafiya Suwaiba na nan maƙale da son Umar da har jibi take zayyar zuwa bishiyar tsamiya ko za ta gan shi amma babu shi babu alamar shi. A ɗaya ɓarin kuwa sarƙarsa da ta sa a wuya ya sa ta canza daga Zuwaiba mai bala'in son zuwa makaranta da son ibada ta daina zuwa islamiyya da boko sallar ma yanzu sai an yi da gaske take yi ga saurin fushi ko yaya ta suka mata abu yanzu nan za ta rufe su da faɗa wani zubin har da bugu har jibi tana mafarkin da Umar da a zahiri take ganinsa amma idan ya juyar mata da tunani sai ta ɗauka mafarkinsa ta yi. yau ma wajen karfe goma na dare tana kwance a tsakiyar gadonta tana aikin murza dutsen da ke jikin sarkar wuyanta tana tunanin ranar da Umar ya bata sarkar kamshin surarinta da ta fara shaƙa ne yasa ta ɗago da sauri inda ta ga Umar a tsaye da jallabiya fara ya harɗa hannayensa yana mata wani murmushi miƙewa ta yi da sauri tana Umar kai ne murmushi ya ci gaba da yi har ya matso kusa da ita ya dafa kafaɗarta da hannu biyu inda Suwaiba ta ji kamar dutsuna ya ɗora mata a kafaɗa. Jawo ta yi jikinsa ya rungume ta. Kafin ta ankara ya kwantar da ita a saman gado ya fara cire mata rigar jikinta idansa a kanta yana murmushi. So take ta hana shi amma ta kasa saboda mugun nauyin da bakinta ya mata. Sai da ya raba ta da rigar jikinta ya rage daga ita sai bira ya yi ƙasa wajen siket ɗinta a nan ta ringa ƙoƙarin hana shi da hannunta amma ji tayi ta kasa ɗaga hannun nata sabida kamar an ɗaura mata abu mai nauyi a hannu a haka ta ringa ji a hankali ya cire mata siket ɗin ya dai rage daga ita sai pant da bra kallon ta kawai yake yana sakar mata murmushi a hankali ya fara shafa ta da hannunsa da take bala'in jin nauyinsa a jikinta tana kallon sa ya haye kan ruwan cikinta take ta fara kokawa da numfashinta sabida yadda ya aza mata mugun nauyi hakan yasa numfashinta ya fara ɗaukewa babu gabar da jikinta ke iya motsawa can ƙasan zuciyarta ta fara kiran sunan Allah tana salati numfashinta na dab da ɗaukewa ta ji muryar Aisha na salati miƙewa ta yi da sauri da ta nemi wannan uban nauyin ta rasa sai zufa ke karyo mata ko ina na jikinta da sauri ta fara kalle-kalle tana kallon jikinta da babu kaya Aisha kuwa Salati ta ci gaba da yi tana matsowa kusa da ita. Suwaiba kuwa har lokacin kalle-kalle take don tana jin ƙamshin turarensa Aisha kuwa a tsorace ta ce, Ke Suwaiba, me haka? Me yasa kika yi tsirara? Kanki ɗaya kuwa? Suwaiba duba-duba ta ci gaba da yi, tana duba jikinta, sai da Aisha ta ƙara mata tsawa tana ba tambayar ki nake yi ba? Me yasa kika cire kayan jikinki ke kwanta tsirara? Zafi nake ji. ba ta tsinci kanta da yi wa Aisha ƙarya a daidai lokacin da take mai da kayan jikinta. Tana tunanin wani irin mafarki ne wannan ta yi har ta cire kayan jikinta. don ya juyar mata da tunanin da ba za ta taɓa kawowa a gaske ta gan shi ba. Kina da hankali ko suwai ba? Ke wace irin 'yar iska ce da za ki yi tsirara ki ce min zafi kike ji? Ana uban sanyin nan kike jin zafi? Idan zafin ma kike ji me amfanin bargon da ke kan gadon ki, da har za ki yi tsirara? Yanzu da ma'azu ko sani ne ya shigo fa? Da sai ki zo su same ki a haka? Wai yaushe za ki yi hankali ne? A ce da kanki ki cire kayan ki kwanta tsirara? wallahi duk ranar da ke ƙara kwatanta kwanciya a haka wallahi sai na ci ubanki shegiya mara mu gum ta ji an daki bakinta da ƙarfi aisha ta riƙe bakinta da sauri tana duba-duban wanda ya dake ta amma babu wanda ta gani da ya wuce su bi da ke gefen gado a zaune bayan ta mayar da kayan jikinta wani irin tsoro ne ya rufe ta ta ci gaba da waige-waige a hankali ta yi ribas ta bar ɗakin still hannunta akan bakinta a gefen malam adamu ta zauna tana Malam ka san wani abin al'ajabi? Bakinta da ya zototo kamar wadda jaɓa ya yi wa kis Malam Adam ya bi da kallo yana miƙewa zaune tare da cewa su: layi. me ya samu ki haka? Malam ai shi zan gaya maka ɗakin ba na shiga sai na je na tarar da ita. Shaƙuwa ta fara yi a jajjere ba tsayawa. Malam Adam ya ɗebo mace ruwa da sauri ta sha. Ta buɗe baki za ta yi magana ta ci gaba da shaƙuwar malam adamu kuwa hakan da ya gani ne yasa ya ce ta haƙura gobe sai ta gaya mishi duk yadda aisha ta so gaya wa malam adamu kasawa ta yi banda ta na sama da ya kumbura idan ta zo maganar sai ta fara shaƙuwa amma idan wani maganar za ta yi za ta yi ba tare da shaƙuwa ba tun daga lokacin tsoron suwaiba ya fara shigar aisha don ta fara ganewa har yanzu ba tana da mutanen ɓoye amma abin da yake bata mamaki duk wanda take so ta tunkara da maganar sai za ta mishi maganar za ta fara tari ko shaƙuwa har ta tattara ma ta haƙura ta zuba wa Suwaiba ido ko kaɗan ba ta shiga ɗakin ta yanzu don sai da ta samu kusan wata leɓanta na sama na saɓe Suwaiba kuwa tana nan tana ganin Umar a zahiri wanda duk take ɗauka a mafarki take ganin sa haka zai cire mata kaya yana shafa ta ba ƙaramin nauyi yake ɗaura mata ba sai yana dab da cimma burinsa sai ƙarfin addu'a ya hana shi ya cin mata burin nasa haka za ta tashi a firgice tana sauke numfashin wahala ta ƙara tsince kayanta daga ƙasa ta saka ta sha yunƙurin gaya wa Aisha irin mafarkin da take yi amma ba ta iyawa saboda nauyin da bakin take mata ga Aisha ta ja baya da ita sosai don kamar ma tsoronta take ji a haka rayuwa ta ci gaba da tafiya wani rayyan shi ma ya fito da ƙarfinsa akan yana son Suwaiba nacin da yake yawan yi wa malam Adamu yasa ya je ya ce ya samu Suwaiban su daidaita da ya je ya samu soyi ba akan malam adamu ne ya turo shi bata ki sauraron shi ba don gwara kawai ta auri ko ma waye akan wannan mafarkin umar ɗin da take fama da shi tunda ta jira umar ɗin har yau bai dawo ba da haka rayyan shi ma ya fara zuwa wajen ba cikin ƙanƙanin lokaci manya suka shiga maganar aka saka rana tuni kowane bangare suka fara shirye-shirye wannan karin ba ta saki jiki ana shirye-shiryen da ita don ta ɗan ji rayyan ɗin ya kwanta mata duk da Umar na ranta har lokacin. Da yake Malam Adamu kayan da ya siya wa ba duk suna nan bai wani hidima ba. In ban da 'yan abubuwan da ba za a rasa ba kamar dai lokacin Yazid ana saura sati ɗaya auren aka wayi gari babu Rayyan babu labarinsa. Wasu-wasu aka fara cigiya a gidan rediyo talabijin babu Rayyan babu labarinsa. Hankalin iyayen Rayyan da su Suwaiba ba ƙaramin tashi ya yi ba, banda wayoyinsa da ake ta bugawa yana ringin amma ba a ɗauka. Suwaiba kuwa ta yi kuka har ta gaji, don tuni 'yan nesa duk sun zo don su halarci bikin. Har ya rage saura kwana biyu ɗaurin aure, babu Rayyan babu labarinsa. A kan dole aka ɗaga ɗaurin auren har sai an ga Rayyan. Zuwa wannan lokacin Aisha ta fara tunanin anya matsalar ba daga Suwaiba ba ne? don tuni ta haɗo labaran da Suwaiba ta bata akan malamanta da suka sota da abin da ya rinka samun su da yadda Yazid ya zo yana rantsuwa akan ba shi bane suka dage shi ne tuni ta gano inda matsalar take don da alama har yanzu Suwaiba tana fama da mutanen ɓoye idan kuwa haka ne dole sai sun miƙe tsaye a haka ta sha alwashin gaya ma malam Adamu abin mamaki ta zo gaya malam Adamu wani irin tari ya turnike ta wanda tari ta rinƙa yi sosai har tana zubewa a ƙasa sai da aka agazo mata da ruwa sau uku tana yunƙurin gaya wa malam Adamu amma ba ta iyawa akan dole ta haƙura wasa-wasa sai gashi an doshi wata shida babu Rayyan babu labarinsa tuni iyayensa suka sa malamai suna taya su addu'a akan Allah ya bayyana shi ko a mace ko a raye ɓangaren Rayyan kuwa da ya rage saura sati ɗaya bikin shi da ba ya kai wa abokinsa katin gayyata a hanyarsa ta dawowa ya haɗu da wani tsoho yana dogara sanda akan ya taimaka mishi ya tsallakar da shi titi tausayi tsohon ya bashi sosai ya kai hannunsa don ya taimaka mishi ya tsallakar da shi yana riƙewa suka ɓace a tare bai tashi tsintar kansa a ko'ina ba sai a ƙasar cameroon a wani waje mai kama da daji suka dira inda rayyan ya fara waige-waige yana salatin inda ya tsinci kansa Tsohon kuwa dariya ya kirkice da shi ya yi wurgi da sandar hannunsa ya rikide ya koma Umar. Rayyan kuwa a tsorace ja da baya. Me na yi maka zaka cutar da ni daga taimako? Dariya Umar ya ƙara kwashewa da shi ya ce, Matata kake so ka aura shine abin da ka yi min. Ka yi gangancin tunanin mallakan abin da ya riga ya zama mallaki na. Shi yasa na kawo ka nan inda har ka ƙare rayuwarka ba za ka ƙara sa idonka akan matata ba. ha ha ha ha ha na barka lafiya daga haka Umar ya ɓace Rayyan ya rinka salati yana fashewa da kuka a haka ya rinka kusa ko zai samu hanyar fita daga dajin to masu sauraro kun ga fa inda Rayyan ya ji daga Najeriya zuwa Cameroon ku biyo ni don jin ci gaban wannan labari